Thank you. wata tawaga 'yan jam'iyyar adawa ta modem lumana daga jamhuriyar niger wacce shugaban 'yan adawa hamma amadu da ke gudu hijira ke jagoranta ta kai ziyara a birnin new york da ke nan amurka inda ta halarci taro na musamman da magoya bayanta mazauna na amurka waɗanda suka fito daga jihohi daban-daban an dai wannan taron ne a cibiyar raya al'adu ta bugaƙen fata da ke birnin na new york inda aka kafa sabon reshen jam'iyyar ana amurka waɗanda suka maye gurbin tsaffin jami'an reshen da suka kammala wa'adinsu. 'Yan ƙasar Nijar da dama magoya bayan wannan jam'iyyar sun nuna ƙauna da haɗin kai a junansu inda aka yi liyafa tare da raye-raye da kaɗe-kaɗe. A lokacin da yake jawabi, shugaban da ke kula da wannan taro ya yi kira ga mambobin jam'iyyar da ɗaukacin 'yan Nijar su haɗa kansu. Wannan biro an gamu ne an sansanta sun gane juna sun ga abin da ya kamata su yi cikin lumana lakaka ne a cikin lumana shi yasa suka yi da wannan biro na kira da su firista mun gan su secretary general bayan haka tsohon shugaban reshen jam'iyyar da ta gabata alhaji tayyabu abdullahi ya miƙa nashi sako inda ya ce Shekar hudu kenan da nake jagoranta wannan reshen na jam'iyyar Modem Lumana FA Africa da ke nan Amurka kuma lokaci ya kai mu sabka mu ba sabon kwamiti ɗaukar wannan amana ina kira ga haɗin kan jama'a baki ɗaya a nan amurka da kuma a ƙasar mu nijar ita kuma hauwa isaka wadda ta wakilci sabon shugaban wannan jam'iyyar reshen da ke na amurka ta mana ƙarin haske ne kan dalilin haɗa wannan taro na jam'iyyar ta mudam lumana afirka inda ta ce

Da ƙarshe shahararren mawaƙiya Hajiya Hamsu Garba ta miƙa kiranta ga shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isuhu inda take cewa. Muhammadu Isuhu musulmi ne mutum ne kuma yana sanya zuciya ni Muhammadu Isuhu zai ga maka wa nan. bi ko abin da zan kira Muhammadu Isuhu da ko yanzu ka zamna ta da Mun kuma tuntuɓi Asumana Muhammadu kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki kan wannan lamari inda ya ce. Zan da zan cewa ina tabbatar maka da cewa eh, a cikin Nijar eh, tsakanin 'yan ƙasa shugaban ƙasa ba shi da matsala ga kowane a yau kuma shi a dalilin kullum yake kira amma wasu 'yan ƙasa da suka ware kansu da su zo tare da shi su yi aiki. Eh, mutanen abokanmu 'yan uwanmu 'yan lumana lalle in suna son aiki tare da da mu mun yi aiki tare da su makamanci ba manda wacan ta farko daga baya aka samu wata hatsaniya wadda ka san dan siyasa kullum shi hangen nesa gare shi. An dai gudanar da wannan taron na musamman ne cikin annashuwa inda aka yi kaɗe-kaɗe da raye-raye. Abdulaziz Adili Toro sashen Hausa na Mare Amurka daga birnin New York da ke nan Amurka.